Fata waziru kuke ji malam. wani sarki wane yaro sarki wane yaro wani sarki wane yaro sarkin man kasar hawa sarki wane yaro sarkin man kasar hausa sarki wane yaro wani ta ɗauko sauraro wani sarki wane yaro wani kaya kam sai kago wani sarki wane yaro wani sarki wane yaro wani sarki wane yaro sarkin mai kasar hausa sarki wane yaro mai mana kullum jallaka are mu allah kan ni'imta mu kan suturta mu kare zancen duniya kasar hausa ce yau ta yi naɗi ana tare taro lafiya ana kan naɗin sarkin mai ko da mai sun bar mai ana lafiya sarkin mai kasar hausa ga sarkin mai dakta usmanu dadin duniya su maza da zama lau lafiya muna nan muna nan duniya ga daura lafiya sarki wani sarki wane yaro wani sarki wane yaro ga wani sarki wane yaro wani kaya tsire kawo ga wani sarki wane yaro sarkin yaman kasar hausa sarki wane yaro sarkin yaman kasar hausa sarki sarkin mai na kasar hausa mazzadu mai allah sarki mazzadu mai sarki a kasar zanzau kafin allah sarki mazzaduwa ne su ko agun sallah sarki amanar kasar hausa dan hayatu an rike la haula sarki jikan sarkin mai muhammad lawan umun kulla sarki wane mutum wane kayansa indai akwai allah sarki mata sara kan mai unguwa mazadu sarki dan mahamu da abubakar arewan mahar da kudu sarki dan ya hata da kilan waziran kasar zazzau sarki umar gatan duniya mai kuke so ake baku sarki mijigun kadizatul kubura mijigun sa'adatu sarki mazadu sarkin mai uban matasan jihar kedi sarki amanan sarakai mazadu muje lafiya zaki sarki haske ga 'ya'ya sarkin kasar hausa lantarki sarki sarakin mu mai dattaku na mai gaida kai zaki sarki mai san abin ka ba shi gara zaka ba su mamaki sarki kani wakili da arziki tare sarki wasu zainabu da mai mana kai ake ba su labari sarki baban su usman rai na kofa su daki sarki baban makutar da yarima mahamudu mai kirki sarki baban ali dinu muje zuwa lafiya zaki sarki waka muke na sarkin mai idan kun ji kuyi maki sarki sarkin mai na kasar hausa Allah sarki ka a sannu waje giwar su sun ganka sun barka sarkin man kasar Hausa sarki a lafiya sarki sarkin man kasar Hausa sarki aminai da yan uwa kuma tambari na kusa na doka uwar go ake yi wa zaje mu kamu uwar gani sai warka farko da maimuna hayatu yar inna in gaishe ki sannan Ibrahim Sule doka aban in na kai ma na zo ina tambari gaishe ka mu je lafiya ga wakar sarakin mu mai albarka akwai bella abubakar gumelle na mu gaishe ka dan sarkin ishanun gumelle tambari mun doka jika gun wasirin gumelle na ce bella in gaishe ka akwai namu doka kasar hausa ba duda ba fasala allugu ya zo bawa dokatin bawa dokatin kasar hausa sai haji ku daga na ce sani na yana nan kumun gunji turaki babba daura kananan lafiya mai rabon aiki aminu bawu na nan asp mu je lafiya giwa dan adalan daura tsantsi babu gaggawa salim na nan saba galadi man ira ya ƙasa salim tambarin ka muke doka wa na madan girma sadiq aliyu ba malli ina gaishe ka nauyewa amanar umar almu na ce kai ma kidan girma almu kanki yana zo baiti na ka mai girma sannan aminan habibu sule kai ma kidan girma moti na babban kotu mace dai lafiya giwa muna tambaran sarkin mai muna dai kiɗan sarkin mai Ma za duru ban girma sarki wale yaro wani sarki wale yaro sarkin man kasar hawa sarki wale yaro sarkin man kasar hausa sarki wale yaro eh. faro la sarkin daura a baba a dole mu gode ma la sarkin daura saraki a dole a tafa ma la sarkin sarkin daura Allah ya riga ma la sarkin danadin sarkin mai dole mu gode ma la sarkin daura baba faruk umar faruk ne la sarkin sarkin daura Allah ya taya ma Sarkin mai martaba mana lafiya sarkin mai sha zama lafiya sarki sha zama lafiya sarkin man kasar hausa mazzadu sha zama lafiya sarkin mai sha zama lafiya sarkin man kasar hausa mazzadu sha zama lafiya tauraron yanzu dole su bar maka sha zama lafiya sarkin mai sama lafiya sarki sha zama lafiya sarkin mai kasar hausa manzadu sha zama lafiya sarkin mai an sai in nazo zo in yi mawaka da daga saraki kafin allah mazadu saraki kai kansa su gudu kaga iko daga ahadu arziki a arewa kudu a lafiya sarkin mai saraki yau kai za mu waje a lafiya sarkin mazadu kana hada masu taro kuma kana iya yi masu horo mazadu allahu shi ka daɗa maka girma mai da sarkin mai namu giwa giwa ka dara kowa sarakin nuna masu baiwa baiwa ka dara saura fito zama da motocin ka dubu in kai za ka fito sarkin mai ka zarta su gida eh. ka zarta su hawa sarkin mai kifi mai natsuwa sun biye ka ka ruwa sarkin mai an ce kai kafuwa da gaske dan kai ka buwa na tsanar kama shi ke damuwa eh. bai samun natsuwa sarkin mai ga mulki da iri ga taki da iri usman ka motsa da lafiya sarkin man sha zama lafiya sarki sha zama lafiya sarkin man kasar hausa man sha zama lafiya sarkin mai